zuciyata sai ta yi ta kitsa min wani mummuna al'amari na rasa ya zan yi da wannan abu ya ce kana koyon addu'a dr khalil anya ba wani ke son shiga tsakaninka da mahaifiyarka ya raba ku ba gaskiya ka dage da tsayuwar dare kana yin addu'a da yawaita sadaka don al'amarinka akwai alamar tambaya ya ce gaskiya yanzu na yi rauni akan tsayuwar daren da nake kuma nan kaga ba wasu da zan ba sadaka sai dai a can don Allah ka bayar a dinga yi wa almajirai sadaka ni ma a nan zan dage sosai da tsayuwar dare kuma ina roƙonka don Allah ka taya ni da addu'a Dr. Lukman ya ce kada ka damu zan sa a yi duk abin da ka ce kuma kullum idan na yi wa kaina addu'a ina sa ka a ciki kai ma ka dage duk wuya duk rintsi kada ka yi kasala. ya ce insha Allah zan dage na gode dokta Allah ya saka da alheri Allah ya bar zumunci ya amsa da amin amin dokta Khalil ya ce wai yanzu kana hanyar dawowa daga ƙauyen ne ya ce eh ina kan hanya na yo nisa da garin ma yanzu to Allah ya kiyaye hanya ya tsare mana kai don Allah ka gaida madan da yara idan ka dawo ya ce za su ji insha Allah to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba Dr. Khalil ya zauna jigun cikin zurfin tunanin abota irin tasu shi da Dr. Lukman. Abota ce ta tsakani da Allah kuma gaskiya samun mutum mai nagarta da amana irinsa sai an tona. Dubi da yadda yake kula da mahaifiyarsa yana ɗawainiya da ita ko shi ba ta samun irin haka daga gare shi sai daga aminin kwarai. Shi kan me zai ce masa sai dai addu'ar Allah ya saka masa da mafificin alheri yi masa takwici da aljanna firdaus a wannan yanayin tunanin surayya ta iske shi ta zauna a gefensa tana cewa masoyi na lafiya na ganka cikin tunani har hankali na ya tashi cikin kisa da kisisi na da jan ra'ayi take masa maganar ya gyara zama ya ce wallahi yanzu dr lukman ya kira ni yana hanyar dawowa daga ƙauyen mu ne ya je duba umma na ya iske ta cikin halin rashin lafiya shine hankali na ya tashi na yi mata laifi ban je ne mata sallama ba da za mu taho ina ganin tunda ina da visa to zan je in duba ta sai in dawo ba zan sami natsuwa ba in ban je na ganta ba karara ta ga tashin hankali da tsantsar damuwa a tare da shi da yake ta iya makirci sai ta narke a jikinsa tana cewa Allah sarki ummanmu mu ka san jikin tsufa sannan ina jin kewar ka ce kawai ke damunta ake ganin kamar ba ta da lafiya ina ganin ba sai ka bar aikin ka kaje ba ka gwada yi mata waya akai akai ina ga idan tana jin murya ka za ta warware ka ta da kunya da ta ce kewar ka ce ke damunta kana dan fari gada ta ce ba ta da lafiya ba ni wayar ka mu kira ta mu je a jikin nata nan da nan ta kanene shidaro baka ta wargaza tafiya da ya niyya don ma ta ƙara wargazawa shine ta kira wayar umman don ta sake gwada wata kisisinar umman na ɗauka ta marairaici murya ta shiga tsara mata zance tamkar gaske sannu umma ya jikin naki wallahi hankalin mu a tashi yake da dr lukman ya ce ba kya jin daɗi shi nan baban ki gashi ya ta da hankalinsa ya ce zai baro ayyukan da yake yi ya zo ya duba ki gashi guri ba kusa ba tafiyar ce ta zo masa ba shiri shi sa ba mu zo miki sallama ba don allah ki yi haƙuri umanta ce ba komai jiki ai na ji sauki ki hana shi tahowa in dai don ni ce na yafe masa ya bari ya gama abin da ya je yi idan ya dawo ya zo ya gani ta sake narkar da murya shi ke kenan umma gashi nan kya gaya masa ko zai haƙura allah ya ƙara sauki sai mun dawo a gaida kowa ta miƙa masa wayar suka gaisa da mahaifiyar tasa tana zaune a gefensa tana kallon irin ladabin da yake wa mahaifiyarsa a waya tamkar a gabanta yake sannan ga kalaman ban haƙuri da yake mata cikin taushin lafazi irin hakan da yake shi ke ƙona mata zuciya har take shan alwashin lalle sai ta ga bayan wannan irin ladabi abun ya yi yawa asiri mahaifiyarta tasa ta yi masa shi yasa yake mata irin wannan biyayyar ta yadda ko kara ta gitta baya tsallakewa sai da izininta a nata hasashen kenan bata bari ya gama wayar ba saboda haushi ta zame jikinta ta shige bayi ta rufo da makulli ta nema hannatu a waya ta ce yaya hannatu muna nan shanye da baki an bi dare an bi rana an wargaza mana aiki hajji hannatu ta ce waye ya mana wannan ɗanyen aikin amma kin san ba ma sake akan al'amuranmu ko ta ce kwarai ba ma yi amma wannan karan mun yi sake e mutanen nan suna son su sha gabanmu don wallahi ina jin aikinmu ya yi sanyi yanzu wannan munafukin likitan nan abokinsa ya kira shi wai ya je can ƙauye duba ummansa ya iske ba ta da lafiya baki ga yadda ya tashi hankalinsa ba har yana cewa gobe ko jibi zai baro na a ya zo ya ganta wai in ba ya ganta ba hankalinsa ba zai kwanta ba kin ji fa mutumin da ya watanni bai ganta ba har ya taho wata uwa duniya bai je mata sallama ba don bai damu ba ko ma tuna ta baya yi shine yanzu kawai don an ce ba ta da lafiya ya biya rude ya tada hankali gashi can suna waya sai lallashin ta yake tamkar zai mata sujada kin ga kuwa ai an wargaza shirin mu sai mun sake tashi tsaye hajiya hannatu ta ce ye lalle kam dole mu tashi tsaye Kalil din ne har ya rude don uwarsa ba lafiya? A lalle mun yi saki. Bari in kira hajiyan mu in sanan mata. Dole gobe mu ziyarci boka mu gaya masa halin da ake ciki. Yawwa gara ku je. Ki gaya masa duk yadda zai yi yayi kada a bashe tafiyar nan. Don ina jin kiraye suka yi masa shine ya birkice. Idan ya je ba mu san wani surkullen suka shirya masa. ki banni da su har munafikin abokin nasa in bai fita sabga mu ba sai na yi maganinsa idan muka raba su na ga ta ƙarya abota da karar da yake masa shi in bai je ya ga uwarsa ba shi sai ya ɗau kafa ya je a madadinsa shi ga aboki na ƙwarai duk za mu yi maganinsu da wannan ƙulle-ƙullen suka yi bankwana akan ko me kenan za ta kira ta tun daga ranar da dr khalil ya kira umman sai mata kalaman lallashi da ban hakuri bai sake kiranta ba su hajiya hannatu sun shiga sun fita sun sake datsa wannan kyakkyawar alaƙa ta tsakanin ɗa da uwarsa don abin ma har ya zarta na da tunda ko maganar umman nasa baya son a yi masa dama haka bokan nasu ya ce musu zai yi aiki a kai ya kuwa yi ɗin don har gwada yi masa magana umman nasa ya ta yi don ta tabbatar aikin nasu ya kama shi ko kuwa aiko ta sha mamaki don cewa kada ta sake masa magana ummansa yana sane in kuma ita ta haifa ba shi ba sai ta gaya masa dole ta yi gum daga nan zuciya ta murna, aikinsu ya yi nasara sun raba da uwarsa to har suka dawo daga ingila da kusan wata ɗaya bai yi maganar mahaifiyarsa ba balle maganar zuwa dubu lafiyarta da dr lukman ma ya matsa masa da magana zuwa ƙauyen har faɗa suka yi ya dankara masa baƙaƙen maganganu allah ya sa shi ɗin ya san komai ba hakan na abokin na suke yin wasu al'amuran ba sai bai nuna masa fushi ba ya ci gaba da lallashinsa yana kuma ya masa addu'ar allah ya fitar da shi daga wannan kangiyar halaka da yake ciki hakan nan bai gaza ba dr lukman ɗin ya sake ɗauka hanya da sha tara ta arziki kamar yadda ya saba ya je ya gaida ummanta dr khalil a nan ne ya iske kwana biyu kenan da rasuwar mahaifinta alhaji ibrahim ta takwaran dr khalil ya dubi umman cike da tausayawa saboda bango abin jingina ta ya faɗi shi kenan yanzu ba ta da sauran gata sai Allah ya ce umma me yasa ba a kira an gaya mana rasuwar ba da ban zo ba shi kenan ba za mu ji ba ta sa gefen hijabinta ta share hawaye ta ce wani dalili zai sa a gaya muku abin da ya shafe shi ma an gaya masa bai zo ba balle wanda bai jibanci lalle sai an gaya masa ba wannan mutuwa ni ta shafa saboda haka ni kaɗai ma na isa in jibanci al'amura na ba sai na sako wani ciki ba kai din ma Allah ya ga yadda kake jibanta al'amura na ne shi yasa ya jefo ka a wannan lokacin don ka taya ni alhinin rashin da na yi Allah ya maka albarka ya albarkaci zuriyar ka kai ma amu Dr. Lukman ya share hawayen fuskarsa da hankici ya ce ki hakuri umma kullum ba zan gajiya ba gurin baki haƙuri ki ci gaba da yi wa abokina addu'a insha Allahu addu'a ki za ta yi tasiri a rayuwarsa ta kaɗa kai haba likita inda ba na yi wa abokinka addu'a ta ƙwarai ai idan aka kira shi likita ba zai iya amsa sunan ba inda ina fushi da shi da yanzu ya lalace ya zama abin tausayi to ba zan ƙi masa ba kuma ba zan daina masa addu'ar da ake son uwa ta gare ta dinga yi wa 'ya'yanta ba zan ci gaba da yi masa fatan alheri har bayan rayuwarsa sai in ni ba ni da rai amma in har ina raye to zan ci gaba da yi masa kyakkyawar addu'a Allah ya albarkaci rayuwarsa to dr likman bayan ya fita yin sallar la'asar ne ya kira wayar dr khalil ya ce masa kana ina ne yanzu ya ce ina gida a kwance ina hutawa ka san ƙarshen mako bana zuwa ko ina in ba kiran gaggawa na samu daga asibiti ba ya ce to hakan ya yi kyau to ina son kuma me kake ciki ka yi mako ka taho ƙauye ka taya mahaifiyarka alhinin rashin mahaifinta da ta yi yau kwanaki biyu kenan ni ma na zo ne na iske a yin rasuwar idan ka zo sai mu dawo tare barazane dr khalil ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu takwara na ya rasu ban sani ba lalle umma na tana matukar fushi da ni ciwo yayi ne ba a gaya mana ba cikin jin zafinsa dr lukman ya ce wannan duk idan ka zo sai ka tambaya ni ma ban sani ba au kai ma fushi kake yi da ni to duk kuyi yi haƙuri ina nan zuwa allah ji kansa dr lukman yana cewa amin ya kashe wayarsa ya duro daga gadonsa ya shiga bayi ya yi wanka cikin gaggawa yana fitowa ya kira direbansa na ofis ya ce kana ina yanzu ya amsa labai, gani a gida ya ce to ina son za ka raka ni ƙauyenmu yanzu za mu tafi za ka iya zuwa ya amsa cikin ladabi me zai hana yallaɓai zan zo yanzu na in same ka suna gama waya ya fito ya sami surayya a falo tana kishin gyaɗe tana kallo ya ce ta shikir shirya min jakar tafiya ta zan je ƙauye ne yanzu ta tashi zaune tana masa kallon mamaki ta ce ƙauye lafiya ko amma jirgi za ka bi ko ya ce tare da direba za mu tafi yana nan tahowa na so in bi jirgi to amma na ga zan ɓata lokaci gara kawai mu wuce a mota takwarana ne ya rasu yau kwana biyu umma bata gaya min ba sai da dr lukman ya je yau ne iske an yi rasuwar shi ma ban san ya tafi ba yanzu ya kira yake shaida mu sai ku ta ci murya allah sarki dan tsoho mutum mai kirki anti tana faɗa kirkinsa allah ya ji kansa amma fa ni abinda dr lukman yake maka ba aminta ba ce ni a gani na hakan zai iya dasa ƙiyayyar ka a zuciyar ummanka za ta ga cewa abokinka har ya fi ka sonta shi yana ziyartar ta akai akai gara ka ce ya daina yin maka haka in ba zai dinga bari kuna zuwa tare ba to ya daina zuwa yana sa mahaifiyarka tana ganin rashin kyautatawar ka alhalin kafi kowa sonta a duniyan nan wannan ai shishigi ne da haɗa wuri ya dube ta da mamaki ya ce Dr. Lukman ya wuce duk yadda kike tunani a gurina. Masoyina ne na tsakani da Allah. Duk abin da yake yana yi ne don sasanci tsakanina da mahaifiyata. Kuma duk zuwan da yake yana zuwa ne a matsayin ni na aiko shi ba zuwan kansa ba. Kin ga kuwa me zan ce masa da ya wuce godiya da sa albarka. Ai bai kamata in zarge shi ko in yi masa bita da kulli ba. isuwa direba ne ya katse musu zancen da suke yi ta tashi jikinta babu laka ta hada musu duk wani abu da zai bukata a yar jakarsa sai ya ɗauko atm ɗinsa ya ce gashi nan ki ciri duk abin da kike bukata sai allah ya dawo da mu don ban sani ba ko in dawo gobe ko in wuce gobe sai da ta yi ta amsa zuciya ta cike da murna ta sami makaman da za su tunkari gurin boka gobe don dole ne ta kai sunan dr lukman ya zame mata kadangaren bakin tulu to ya zame mata dole ta kashe shi kawai amma ba kisan rai ba kisa irin na mummuki da ransa amma zai daina tasiri a gurin mijinta ta yadda za ta farraka tsakaninsu ta raka shi har jikin mota tana tsaye har direba ya je suka bar harabar gidan tana dawowa cikin gida ta kira wayar antinta hannatu ta shaida mata abin da ke faruwa ta kara da cewa yanzu haka da yamman nan ya tafi ƙauyensu ko tsoron hanya baya ji tunda ubansa dr lukman ya yi masa umarni shi yasa nake son gobe zan kai sunansa gurin boka don ya yi min maganinsa ta ce maganinsa ai mai sauki ne in kina da 'ya'yan banki kin dai san aikin boka iya kuɗinka iya shagalinka iya ƙoƙarin aljihunka iya warka a gidan miji sirai ta yi dariya ta ce ai anti kuɗi ba matsala ba ce atm ɗinsa fa ya bani kin ga kuɗi ai sai yadda na ɗiba ko ƙarya kuma sai wadda na manta duk yadda na ce masa na yi da kuɗi dole ya yadda Antanatu ta yi shewa ta ce ya yi daidai haka nake son ki autar hajiya magajiyar hajiya goyon hannatu kowa ya taɓo mu zai ji ba daɗi zai ga ba kyau ki taho da wuri mu isa da wuri don a kama aikin mu a kan kari to su dr khalil ba su isa ƙauyen ba sai karfe uku saura na sulisin dare kai tsaye gidan mahaifiyarsa ya nufa ya kira wayarta allah ya sa ba ta kashe waya jikinta na rawa ta ɗauka ta amsa a tsorace don bai ce mata ya taho ba ya ce umma gana kofar gida ki sa wani ya buɗe min gidan ta fita tsakar gidan ta nufi ɗakin ƙananta ta bubbuga tana cewa ali ali ta shiga abban nan ya iso daga zariya cikin daren nan yi saurin buɗe ƙofarsa yana cewa shi ko me ya kai shi tafiyar dare irin haka kamar ana yaƙi ya wuce ta ya nufi sauran gidan ya zara sakatar suna ganin su suka fito daga motar suka kukkule ta suka nufo cikin gidan ya dubi alin ya ce kawo ali sannan ku ya haƙurinmu mu ya ce hakuri alhamdulillahi ku kara so ciki ya ce dare ya yi ba mu tsaya neman masauki ba ni zan shiga gurin umma ka kai ba kuna ɗakin ka ya kwanta masaro